muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya ba mu damar haɗuwa a wannan rana ta litinin daren talata sha bakwai ga watan da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai a ashirin da biyar ga watan goma shekarar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan darasi namu mai albarka inda muke sharhin littafi mai suna al-furqan bayna awliya rahman wa awliya shaytan amshakin malamin nan shehu musulunci taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn taymiya wanda kuma wannan shine darasin mu na 29 idan ba a manta ba wannan littafi malam ya gina shi ne domin ya fayyace ya tantance ya bambance tsakanin waliyai na Allah waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya zaɓe su ya fifita su ya ba su daraja ya ba su karama da ɗaukaka a tsakankanin bayansa saboda imaninsu da tsoron Allah su ya bambance su tsakanin ya bambance tsakaninsu da waɗanda suke waliyai ne na shaidan majibanta ne na shaidan waɗanda babu imani na kwarai a zuciyarsu babu tsoron Allah wannan littafi Ibn Taymiyyah ya gina shi ne akan wannan jigo kuma wannan shi ne babban jigon ta yi a ƙarƙashin wannan a samu wasu batuttuka waɗanda suke da alaƙa ta kusa ko ta nesa da mabu'in littafin kamar yadda aka san ɗabi'ar shekul islam ibn taymiya ba'an ne shakundun ne a ilimi in yana magana wani lokaci yakan shiga wasu fannoni da wasu matsaloli waɗanda mai sauraro watakila zai ji cewa sun ɗanyi nisa da batun da yake magana a kai saboda duk inda ya ɗauko magana to yakan so ya ga ya ta to idan ba a manta ba ibnu taymiya yana magana akan fasilin da yake cewa su waliyan Allah babu wani abu da yake bambance su a zahiri da sauran mutane cikin al'amuran da suka shafi mubahat wato suna ci suna sha suna bacci suka yi aurace auratayya wani abu da yake mubahi ne Allah ya halatta shi to waliyan Allah suka yi ba su da wata sutura da uniform da suka sha babban da shi a tsakanin mutane da kuma su ba su zama kuma mutane ne wanda suke kebanci kansu ba su ware kansu ko su shiga jeji ko su gina wasu gine-gine wanda za su ce a ciki kawai za su tsaya kuma tawa Allah suna da mutane suna gaurayuwa da jama'a sannan suna tsayuwa da dukkan ayyuka da Allah madaukakin sarki ya wajabta wa al'umma ta yi na taimakon jama'a na taimakon al'umma na kyakkyawan zamantakewa saboda haka ba sharaɗin waliyi bane ya zama yana da wani uniform shi na daban ko yana da wata riga ko wani rawani ko wata hula wacce ta sha bamban da abinda sauran al'umma suke sawa ba shi da wani uniform kuma ba ya da wato wani hukunci na musamman dangane da mubahat shi ma yana cin abinci yana shan abin sha sannan kuma yana yin aure ba sharaɗin waliyi bane ya zama baya cin abinci ko kuma in ya ci abinci ba zai ci mai kyau ba ko kuma idan ya tashi cin abinci ba zai ci ba sai wato yunwa ta kai matuƙa gare shi ba wannan sharaɗi bane na waliyi kamar yadda waliyi ana samun shi a cikin wato malamai ana samun shi a cikin attajirai ana samun shi a cikin masu sauran sana'o'i ana samun sa a cikin ma'aikata ana samun shi a cikin masu kuɗi ana samun shi a cikin talakawa ana samun waliyi ana samun waliya ba wani abu da galayi waliyai suka ke ɗanta da shi na sana'a ko kuma sai mai ilimi iri kaza yake zama wali to wanda dai shi da abin da Ibn Taymiyyah ya koro magana a kansa kuma ya nuna cewa shi ma wali daure yake da jama'a yana aiki iri yadda Allah ya fallata wa jama'a shi aiki a tare Mala yake cewa wasu sunan Abu Azim da Jabal ko ainihin بسم الله الرحمن الرحيم فيقول المؤلف رحمه الله وفي السنن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال يا معاذ إني لو إني لو لو لو فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقال له وهو رديف يا معاذ أتدري ما حق الله على عبادي قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم وقال أيضا لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وقال يا معاذ ألا أخبرك بأبواب البر الصوم جنة والسرقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وقيام الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال يا معاذ ألا أخبرك قال أخبرك أم لك ذلك من ذلك فقال أمسك عليك لسانك هذا فأخذ, فأخذ بلساني قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أم أمك يا معاذ وهل يكف الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه والصمت عن الشر خير من التكلم به فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها وكذلك الامتناع عن أكل الخنزير واللحم وشرب عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء وذلك من من البدع المذمومة أيضا كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يكون في الشمس ولا يستذل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا فليجلس وليستذب وليتكلم وليتم صومه وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سألوا أن رجلا سألوا عن عبادة عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنهم تقالوها فقالوا وأين مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا آكل فلا آكل اللحم وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كلا وكلا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنا آكل اللحم وأتزوج النساء ومن رجب عن سنتي فليس مني أي سلك غيرها أي سلك غيرها زانا أن غيرها أن غيرها خير منها ومن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة قال يأتي وفي السنن عن معاذ معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت أتبع الحسنة وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن daga Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu wasahu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi wa Mu'adh ibn Jabal wasiya lamma ba'athahu ila al yayin da ya aika shi Yaman fa qala ma'aiki sallallahu alaihi masa ya Mu'adh ya kai Mu'adh ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka samu kanka وأتبع السيئة الحسنة تمحها كبير ودبونا الأيكي ككاوى تمحها ليس دبونا وخالق الناس بخلق حسن كيوى متاني مؤاملة لككاوى الطبيعة وقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لأحبك يا كي معاذ للي إلى تنكا فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة kada ka bar faɗar wato waɗannan kalmomi a bayan kowace sallah Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ubangiji ka taimaka min bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawar bauta gare ka wa qala lahu wa huwa radifuhu haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallama ya gaya wa Mu'ad a yayin da ya goya shi akan abin hawansa yace ya mu'adu atadri ma haqqullahi ala ibadihi ya kai mu'adu ko ka san haƙƙin Allah da yake akan bayansa qultu mu'adu ce sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa sune mafi mafi sani Ƙala. sai maza Allah ya ce haqquhu alaihim haƙƙin Allah da ke kan bayansa an yi abuduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta masa kada su haɗa wani tare da shi wajen bauta a tajirima, ma haqqul ibadi ala Allah kuma ko ka san haƙƙin bayi da yake kan ubangijinsu idan fa'alu zalika idan suka aikata hakan qultu Allah yace sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su ne mafi sani Kala sai ma'aiki yace haqquhum alaihi haƙƙinsu a kansa Allah yu'azzibahum shine kada ya azabtar da su waɗannan hadisai inda taymiya yana kawo su don ya tabbatar da cewa wato su ma waliyai dole ne su yi aiki kamar yadda kowa yake aiki na ibada wato ba a sauke musu abin da aka wajabta ma wani ba su ma kamar kowa suke wajen aikin ibada ba a tantance su aka ce su an sauke musu ko an yi musu rangwame akan wani aikin ba sai sun yi ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya nuna haka ta hanyar yadda ya nuna tarbiyyar da yawa sahabbansa hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da musnad da imamu ahmad daga mu'adh dan jabal hadisi ne isnadin sa hasan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya yi wa mu'adh ibn jabal wasiya mu'adh ibn jabal ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabbai bal ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman sahabbai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai shi yasa daga cikin falalarsa da martabarsa da karamarsa da abin sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi ne a ranar gobe kiyama shi zai zo yana jagorancin malamai Mu'adh ibn Jabal annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura shi wasu wasu garuruwa domin ya je ya isar da da'awa zai je ya da karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya da musulunci ya tura shi yana duk sanda ya tura shi wani gari domin da'awa yakan yi masa wasiya wasiya shine umarni da wasu abubuwa umarni ko mai karfi wanda ake so lalle kan zuci shi yake kira wasiya sai aka ce yayi wasiki ma'ana ya ba da wani umarni kuma umarni mai karfi wanda ya kamata a rike shi a yi aiki da shi da sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Mu'az ibn Jabal wasiya yace ya Mu'az ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake kaji tsoron Allah duk inda kake kaji tsoron Allah domin tsoron Allah shine jibon komai kalmar tsoron Allah ta kunshi dukkan musulunci gaba daya ta kunshi dukkan rayuwar dan adam wacce take mai kyau aka ce kaji ji tsoron Allah shine ka kiyaye dokokin Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya farlanta maka na farilla da barin abin da Allah ya haramta maka aikata shi wanda shi ake kira tsoron Allah abin da ya shafi dafin filu abin da ya shafi kiyamun laili misali ko azumin lafiya wannan kairun ne alakai amma ba shi ake nufi takawa ba takawa ne ka sawa kanka shamaki tsakaninka da faɗa wuta abinda kuma zai zama shamaki tsakaninka da faɗa wuta shi ne aikata farilla da barin haram sauran abubuwa da za su biyo baya wannan ƙarin martaba ne ƙarin daraja ce ga bawa a aljanna amma aka ce tsoron Allah ana nufin kula da abin da ke wajibi da barin abin da ke haram wanda shi ake cewa at-taqwa abin da ya shafi qiyamul layli wa nahari abin da ya shafi qiyamul layli wa sawmin nahari wanda ba na farilla ba wannan wani abu ne wanda nurun ne ala nur khairun ne ala khair amma ba shi ne ake nufi da takawa ba ubangiji madaukakin sarki wani wurin ya ce a ji tsoron Allah ya jingina taqwa din zuwa gare shi ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya wa ya ayyuha an-nas taqu rabbakum a lokaci kuma ubangiji ya jingina ta taqwar zuwa ga wani ne ko kuma zuwa ga azabarsa zuwa ga hukumarsa kamar yadda Allah yake cewa taqu yawman la tadfi nafsun an nafsin shay'a taqu yawman turja'una fihi ila Allah ubangiji ya jingina ta takawar zuwa ga wani yini ko ya jingina ta takawar zuwa ga wuta wata kunnar allati wa quduha an-nas wal hijara don haka bawa zai sanya shamaki tsakaninsa da hushin Allah shine ma'anar ittaqullah ko kuma zai sanya shamaki tsakaninsa da abinda hushin Allah zai haifar masa shi da azabar Allah shi ne takun naran lati wa quduha an-nas wal hijara ko ya ji tsoron ya sanya shamaki tsakaninsa da tsakanin fadawa cikin kamu na ubangiji a wata ranar da babu babu babu kubuta a cikin ta, take ranar gobe kiyama shi yasa ubangiji sai ya jingina ta tsawon lokaci ga da shi yinin saboda in aka ce ta tsawa ana nufin ka guje wa dukkan abin da Allah ya haramta maka ka aikata dukkan abin da Allah ya wajabta maka wannan shi ake nufi ta tsawa sauran abubuwan da za su biyo baya na ayyukan na nafilfilu da sadaka da sallah wannan kuma ƙara kwalliya ne kake ga takawa daga wannan ubangiji madaukakin sarki ya sifanta masu takawa a alqur'ani a kurare da dama sura ta biyu a cikin alqur'ani suratul baqara ubangiji ya buɗe ta da sifanta masu takawa ubangiji ce alif lam min zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون waɗannan sune sifofi na masu takawa kamar yadda ubangiji ya nuna idan ya nuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun suna imani da dukkan abin da yake ghaibi ne abin da ubangiji ya wajabta musu yin imani da shi suna imani da shi duk da basu ba shi ba suna da Allah suna imani da mala'iku suna imani da ranar lahira suna imani da aljanna da wuta duk waɗannan abubuwa ne wanda ba su gan su ba amma kuma sun yi imani da su haka nan imanin mu da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama imanin ne bil ghaibi tunda ba mu halarci zamanin sa ba ba mu taɓa yin ido da ido da shi ba ba mu taɓa yin musafa da shi ba mu taɓa hango shi ko daga nesa ba amma mun yi imani da cewa Allah ya aiko annabinsa wanda ya zo ya rayu a tsakanin Makka da Madina ya kuma isar da sako kuma wannan littafin shi aka saukarwa wannan yana daga cikin imanu al-imanu bil ghaib wannan dabi'a ce ta mai tsoron Allah wanda babu tsoron Allah a zuciyarsa babu maganar imani da gaibi shi abin da yake gani da idan sa kuru-kuru ko kuma abin da zai taba ya ji shi da hannunsa ko abin da ainihin zai ɗanɗana shi ya ji shi a bakinsa wannan da shi ya yarda amma abin da yake a koye to shi a gurinsa wannan ba lallai imani da shi ba wannan sifa ba sifa ce ta masu takawa ba sifar masu takawa alladhi yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna salata suke tsayar da sallah tare da yin ta a cikin lokutanta da kuma kula da rukunanta wa mimma razaqnahum yunfiqun walladheena yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika suke imani da abin da aka saukar maka na alqur'ani da ma littattafan da aka saukar gabaninka wato suna imani da annabawa duka da abin da Allah ya saukar musu na littattafai ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون ما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون kuma suna ta kankancewa da tabbatarwa a zuciyarsa cewa akwai ranar uban kiyama ranar da ubangiji zai tashi bayan duka ya rufe hisabi a sa dan aljanna a aljanna a sa dan wuta Allah tsare mu to sun yi imani da waɗannan waɗannan su suke bisa shiriya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ruba wani kyakkyawan tsari da zubi na alqur'ani surar farko mumini yana tsaye a cikin sallah yana addu'a ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shiryar da mu tafarki madaidaici ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ba waɗanda kai fushi da su ba صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba kuma batattu ba shine ubangiji madaukakin sarki a sura ta biyu sai yake ba da alka kuna neman shiriya to ga abin da za ku ku zama shiryayi. idan kuna son shiriya zai shiryar da ku ga abin da za ku ku zama shiryayye zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ga abin da za ku ku zama shiryayye sannan ubangiji ne ya faɗa abubuwan sai ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun waɗannan su suke shiri a bisa shiriya ta ubangiji kuma waɗannan su ne masu samun babbar rabo haka wannan abin da kuke roƙo ga bayanin sa yadda yake ubangiji sai mana abin nan sai yayi mana hidayatu bayan wa hidayatu lirshad ya bayyana mana abin da ake nufi da shari'a ya bayyana mana ko suwa ne ne shiryayyu haka in kana roƙon Allah shari'a to ga shari'ar yadda take ga kuma hanyar da zaka bi ka same ta to tsoron Allah madaukakin sarki yana daga cikin abubuwan da su ne za su tantance tsakanin bawa na kwarai da wanda ba da kwarai ba shine za su tantance tsakanin dan wuta da aljanna kuma ita ce wasiyar da Allah ya yi wa annabawa ma gaba ɗaya wala qad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mun yi wasiya gare ku mun yi wasiya da waɗanda suka gabace ku cewa ku ji tsoron Allah haka takawa ita ce wato musulunci gaba ɗaya rayuwar ɗan adam gaba ɗaya rayuwar da take ta tattara ne cikin yi kaza ko barkata. if'al aw la taf'al don abin da aka ce kai to tabbata cewa ka yi kokarin aikata shi matukar kana da ikon ka aikata shi abin da aka ce ka bari kai kokarin ka ka bari matukar babu abin da zai sanya maka kila sai ka aikata wannan abu wannan ita ce kawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya ce wa mu'adh ibn jabal ittaqillaha haythu ma kunta a duk inda kake ka ji tsoron Allah wato sawa'un kana gurin da za a ake ganin ka ko gurin da ba a ganin ka kana cikin jama'ar da ka sani ko kuma kana cikin jama'ar da baka sani ba kana kasar ka ko kana wato wajen kasar ka kana tare da masoyanka ko tana tare da makiyanka a duk yanayin da kake ciki to ya zama da manhajin rayuwarka shine taqwa Allah ka kiyaye dokokin ubangiji wannan ita ce taqwa ta hakika duk mai taqwa ta hakika to dole ne akwai muraqabatul lahi fi nafsi akwai muraqaba muraqaba kuma ilmul qalbi bi qurbil rabbi zuciya ta san ubangiji na kusa da shi da mutum wato kasancewa abinda duk kake yi ubangiji na kallon ka sawa'un kana cikin jama'a ne ko kai kadai ne sawa'un kana cikin gari ne ko kana cikin dawa ne kana cikin haske ne ko kana cikin duhu ne a cikin duk yanayin da kake kasancewa ubangiji yana kallon abin da kake yi wanda shine muraqaba to muraqaba ko take haifar da takawa duk mutumin da yake da muraqabar Allah a zuciyarsa to wannan shi zaka samu ya takawa wato yana jin cewa a duk yanayin da yake ubangiji yana tsinkayi zuwa ga abin da yake aikatawa to za ka samu kuma yana taka wajen ya guji abin da Allah zai yi fushi da shi ko abin da ubangiji zai kama shi da shi annabi ya ce da shi ya mu'azu taqillaha halku ma kunta wa atbi al wa atbi as-sayyi'ata idan an ce tsoron Allah an ce shi ne aikata abin da Ubangiji ya wajabta maka ka aikata, da barin abin da Ubangiji ya hore ka ka bari. Wannan ba yana nufin ka zama ma'asumi ba, ko kuma ka zama ma'asumi shi ne ta kawa. Kada ka zaci cewa mai tsoron Allah shi ne wanda baya laifi kwata-kwata, wanda a kowane yanayi cikin da'a yake. wanda idan ta ce shi ne tsoron Allah to sai zama ma'anar tsoron Allah shi ne isma babu kuma masu da annabawa ba su ubangiji yayi wa isma amma sauran bayi gaba ɗaya ba su da isma zaka mutum idan an ce mai tsoron Allah ne ba ana nufin baya laifi ba wani lokaci zai iya yin laifi sai dai kuma baya dogewa a akan laifinsa a duk sanda shedan ya fizgi wani nasibi ko wani kaso daga zuciyarsa ya sa masa da fala har ya haɓa wa Allah to da zarar ya faɗa ya farka ya gano kurarsa to zai yi gaggawa zuwa ga neman gafara ubangiji ba zai doge akan wannan laifin ba dan cewa ya yi sau ɗaya ya ji daɗi to bara ma ya ci gaba wannan ba ɗabi'a ce ta mai tsoron Allah mai tsoron Allah kuma yakan iya yin laifi innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun ubangiji ce innal ladina taqaw lalle waɗanda suke da takawa idza massahum ta'ifun min ash-shaytani idan wani mai kai kawo daga shaytano ya shafe su wato yasa sa musu kafala tadhakkaru cike na sai su su dawo cikin za mu musu sai sun dawo suna ganin gaban suna ganin hanyar da suke kai wato kaga kenan ashe masu shaytan shi dan ya shafi mutum ya tsora shi akan wani abu na laifi baya kore masa wasu daga cikin mutaku matakar dai zai samu tazakkur zai fadaku zai farka zai wa'azantu zai dawo kan tabarki shi shine abin da ayar take nufi kaga ayar ta sifanta su da masu takawa sannan kuma ta kawo masu shaitan tare da su sai dai ga yadda suke idza basahum qa'idun min ash-shaytani tadakkaru Allah da ta wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أما أبنجي مدعوكم سركي سيتي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ويقاوا zuwa ga neman gafara daga Ubangiji da wata aljanna wanda fadin ta ciki sama ƙasa ne wa jannatin ardu has samawati an talade ta dan masu takawa sai Allah ya sifanta masu takawa alladheena yunfiquna fis sarra'i wad dharra masu ciyar da dukiyarsu lokacin da ake cikin samu ko ake cikin rashi lokacin da suke cikin daɗi ko lokacin da suke cikin tsanani wal kadhibina al ghayza sannan masu hadiye fushi wal afina 'anil nas masu yi wa mutane afwa masu yi musu rangwame wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana san masu ihsani والذين إذا فعلوا فاحشة su ne kuma waɗanda idan suka aikata wani aiki na alfasha wato wani zunubi babba zakarullah sai su tuna Allah astaghfiru li dhulli wa zalamu anfusahum ko suka zalunci kawukan su zakarullah sai su tuna Allah astaghfiru li dhulubihim su ne gafara da zunuban su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne yake gafarta zunubi ba Allah ba walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba za su doge su doge akan abin da suka yi ba alhalin suna sanar da cewa laifi suka yi kaga anan ubangiji ya sifanta su da masu takawa ya sifanta su da da cewa suna da ihtimalul adha wa suna da bazlul ihsan wa ihtimalul adha wato za su kyautata za kuma su dure in an cuce su za su kyautatawa wanda yake ya cancanci a kyautata musallan an bata musu kuma za su dure sannan ubangiji ya nuna cewa sukan yi laifi amma ba sa dogewa su doge su tsaya akan wannan laifin su tuba walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan laifin su alhalin suna ubangiji sai ce to waɗannan sakamakon su aljanna ce daga Ubangiji su wanda koramu suke gudana ta karkashin su za su shiga ciki su zauna a ciki har abada su dawwama a ciki Allah ce wa ni'ma ajrul adilin madalla da ladan masu aiki tukuru dan Allah to kaga a wannan ayar Allah ya nuna cewa mutum ya aikata laifi ya dawo ya gane laifi ya duba baya fitar da shi daga sahun masu takawa za kada a fahimci kalmar takawa din nan tana nufin wato ka zama baka laifi kwata-kwata a za a iya wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam za ka iya laifi amma wani amma zai zama zarar ta tuna ka gane cewa laifi kai to za ka tuba ka koma ga Allah to shi a anan Adam sallallahu alaihi sallama yake gaya wa Mu'az don kada a fahimci cewa shi mai takawa baya laifi zai iya yin laifi amma in ya yi laifi ya yi kokari ya aikata aikin kwarai don ya sha ya kankare wannan laifin dai ƙoƙari kokari yi wani aikin lada wanda zai zo ya rufe wancan aikin alhaki da aikin zunubi da ya yi. shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atbi sayyi'atal hasana wato ka biyo bayan laifi da kai da kyakkyawan aiki tamhu ha sai wannan hasana din kyakkyawan aikin ya goge wancan zunubi shi yasa ya tabbata a cikin sahihai ne hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yake gaya mana cewa wata rana wani mutum ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa cewa shedan ya bai shi ya sumbaci matar da ba matasa asaba bi imra'atin qubla annabi sallallahu ta'ala alaihi ya shiru can sai annabi sallallahu ya karanta masa fadar Allah aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lis-sakirin annabi yace da shi aqimis salat karanta masa fadar Allah da yake cewa aqimis ka tsayar da sallah tarafay a farkon rana da da karshen ta wa zulafin min al da cikin kuma dare wato sallolin nan guda biyar na farkon rana har zuwa na dare har zuwa asubahi innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika zikra lil wannan wa'azi ne ga waɗanda suke masu wa'azantuwa sai wannan sahabi ya ce ya rasulullahi ali hadhihi khassa am lin-nasi 'amma ya rasulullah wannan falalar da rafata da ta goma shi nawa ne ni kadai ko har sauran mutane da ce ballin ta amma kowa da kowa ma a wata ruwayar Adam sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya yace asallaita ma'ana da kai muka yi sallar jam'i yace na'am sai annabi ya karanta masa wannan aya innal hasanatu yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin saboda idan bawa yayi sako matuƙar dai zai gane kuransa ya duba ya yi niyyar ba zai sake komawa ga wannan laifi ba to wannan baya fitar da shi daga samun masu tsoron Allah baya fitar da shi daga ƙungiyar almuttaqin ba kada a ta ƙawa tana nufin ba a laifi wanda kuma ya yi laifi shi kenan ya zama wani mujrimi ya zama wani fasiki a'a yana zama fasiki ne idan ya goge, ya ci gaba da wannan laifi yake bari hadisi ya tabbata na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idan bawa yayi laifi yayi zunubi sannan ya ce ya ubangiji na yi zunubi ka gafarta min sai ubangiji ya ce bawa na yayi zunubi al abdi azlaba dhanban wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb faqad ghafartu lahu na gafarta ma wannan bawan da yayi zunubi ya san cewa yana da ubangijin da yake gafarta zunubi idan ya kuma komawa ya sake ya ce ya ubangiji na yi zunubi ka gafarta mu ubangiji zai ce bawa na ya yi zunubi ya kuma san yana da ubangijin da yake gafarta zunubi don haka na gafarta masa ya sake yi ya ce ya ubangiji ka gafarta mu na yi laifi ubangiji zai ce bawa na ya yi zunubi ya san yana da ubangijin da yake gafarta zunubi na gafarta masa Abin da ake bukata ga bawa shine lokacin da zai tuba kada ya yi tuba amma a zuciyarsa yana jin ba zai kuma komawa wanda ake so tuba munduru wato ya tuba amma a ransa yana jin ba kai tuban nan fa ba inda zai je ba amma dai ba za ku bana. wanda ba tuba ba Ka kai tuba da ta kanka cewa da ne, cewa tabbas hakika wannan ta ba bashi kenan to idan kuma shaitan ya kuma zabarin ka ta wata hanyar da baka zata ba ya kuma jefa ka cikin wannan laifin ƙara kuwa, ka sake tuba kuma tuba na gaskiya tare da cewa a ranka in Allah ya yi ni da wannan zunubi har abada ba zan sake wannan baya nuna ka samu ba kisma ta yi kuma uban shedan ya kuma zuwa ya zabarin ka tunda daman haka shedan yake tsakaninka da dan adam haka yayi alkawari kuma haka yace sai yayi ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين cewa yayi sai na zo musu ta gaban su ta bayan su ta daman su ta hagun su bai ce ta ƙasa ba dawa na jihatul khasfi ce sama da ƙasa jihatul khasfi ne nan ne ubangiji in ya tashi kama mutum alaka ta nan take zuwa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum haqaba قل أرأيتم إن قل أرأيتم إن أخذ قل أرأيتم آه، إن أتاكم عذاب الله ما قلنا آية الله cikin سورة الأنعام ها؟ بعيد قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا فيذيق بعضكم بأس بعض kaga ubangiji ya ce shi ne mai ikon ya aiko muku azaba ta sama ko ta ƙasa saboda ka ubangiji in ya tashi halaka halaka bawa yakan halaka shi ta hanyar aiko azaba ta sama ko ya aiko azaba ta ƙasa Ali ya ba'aka alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum to shi yasa shi dan zai bai ce zan zo ta sama ko ta ƙasa ba kada lokacin da zai zo kuma ubangiji ya zo. turo wata azaba a hada da shi da yake kuma la ati yanahu bai da wa min qalbihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim da cewa ko ko mun tafi ba saboda haka dan adam a shaytan har kullun yana zuwa ya zaune wa ɗan adam hanyar aikata alkhairi kusan da ɗan adam yake nufin aikata alkhairi shaytan zai je ya zauna akan wannan hanyar sai ya yi kai masa umniya ya yi ta sa masa tsoratar gurace sannan kuma ya ta tsoratar da shi ya yi ta ba ya yi ta ba shi tsoro kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake faɗa cewa shaitan yakan zauna a hanyoyin ɗayan wato hanyoyin alkhairi farko zai zauna masa akan hanyar musulunci gaba ɗaya idan ɗan adam ya zo zai musulunci sai shi ɗaya ya gaya masa a tuslimu wa tazara a tuslimu wa tazaru dina abaika wa aba'i aba'ik yanzu musulunta za ka yi kamar addinin iyayenka da kakanninka wato kila yanzu za ka bar abin da iyayenka suka rayu a kai har suka mutu kenan baka yadda cewa iyayenka shiryayyu bane kenan yanzu kana ganin iyayenka duk bata tusu kana ga kenan iyayenka da aka bata suka mutu kana gama kenan yanzu iyayenka ɗan wuta ne kenan to zai ta gaggaya masa irin wannan ko ko shiriwa ce ta sunna dan yana karanta mutum irin wannan yanzu kenan nan ka ga in ka ce sunna ce gaskiya a shi kenan babanka da ya mutu baya irin wannan sunnar kenan nan dan wuta ne nan wato yanzu kenan ka yadda kenan babanka da mutum ka yadda kenan ka duk da suka mutu duk Ta ka yadda ba ka san manzon Allah ka yadda kaza kaza sai ya rika gaya maka inna ma zalikum shaytanu yuqawwitu awliya'a in ta tsorata annabi yace fa ya'sihi fa yuslim kaga dan adam sai saba wa shaytan adam sai je musulunta to idan hujira ta kama saboda an hana mutum aikata aikin da ya kamata ya aikata na musulunci saboda takurawa da gallazawa da matsawa aka ce to ayi hijira to nan ma sai ya zo zaune masa hanyar hijira ce za ka yi hijira ka bar garin ka ka bar inda ka taso yace sai ya ce da shi ai shi mai hijira kamar dokin da aka yi wa daurin talala ne wato za ka je gari ka ga kamar kai a sake kake amma ba a sake kake ba saboda ba garin ku bane duk inda ka shiga za a rika ce maka bako za a rika tsangwamanka ba za ka samu abin da ake samu na alfarma ba saboda ka sake ka yi hijira ka bar garinka inda ka taso kai wayo dangin ka suke dukiyar ka suke take nan ma dan Allah ya saba wa shedan ya je ya hijira bayan nan kuma abokan gaba su yi wuta akan musulmi da kisa a ce to a tashi a kare kai a tashi a yi jihadi nan ma sai ya tsaya a gaban ka za ka yi jihadi jihadi ba shi ne salwantar da rai da salwantar da dukiya saboda haka a banza za ka je a kashe ka ka salwantar da dukiyarka ko matar ka wani aura saboda haka nan ma dan adam ya saba masa ya fita to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutumin nan aka kashe shi kana haqqan ala Allah fa in mata kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna wa in qutila kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna wa in rafatahu farasuhu fa mata kana haqqan ala Allah an yudkhilahu idan ya mutu mutuwa haka nan ta salin alin haƙƙi ne ga ubangiji ya shigar da shi aljanna idan kashe shi akai a wurin jihadi haƙƙi ne akan ubangiji ya shigar da shi aljanna idan ma dokin sa ya harbe shi ya faɗi ya mutu kana haqqan ala Allah ya addace lahu aljanna kaga abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yana dan shedan baya kyale dan adam shedan yana zama inda shaytan ya qudu ala ala ala ala ibn adam bi atruqihi zai zaune masa hanyoyinsa Da haka dukkan wani aiki na alkhairi to shi shaitan ya yi kokarin ya ga ya raba ɗan adam da wannan aiki saboda ɗan adam kullum cikin fafutuka yake da gwagwarmaya da gumunci da tsakaninsa da shaitan ko ya yi nasara ko shaitan ya yi nasara duk sanda ya samu shaitan ya yi nasara har ya kayar da shi to kada ya yadda ya ta zama a haka ya yi kokari yadda zai birkice shi ko ya dawo a sama wannan ita ce ɗabi'a da rayuwar ɗan adam da kuma shi ɗan a tsakanin abin da a tsakanin mutum da da ɗan adam annabi ya ce wa atbi al sayyi'ata al hasanata tamkuha saboda al hasanatu bi ashri amsalha duk da kai aikin lada daya to kana ana dinka maka wato kai aikin lada guda ɗaya ana dinka maka ladan sa goma a lannin ka maka shi har ya kai ɗari bakwai har ya kai ab'atun kathira wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim zaka aikin zunubi kuma san da kai shi zai fi ɗaya za a rubuta maka na nan zunubin amma da tsarar kai aikin lada kuma ubangiji sai ya sai ya lillinka maka wannan yana nuna tausayin ubangiji da rahmarsa da bayansa wato rahmar ubangiji ta yalwaci bayi inda bayi za su bi irin tsarin da ubangiji ya yi musu da yadda yake tausaye su da ba wanda zai shiga wuta ubangiji bai halitta bayan sa dan kawai ya kona su ba rahamarsa ta fi gaban haka ya bude masa ko ya bude bayan sa kofofin ta ga dama to amma saboda dan adam bisa jibilla da ubangiji ya yi masa da kuma zaluntar kansa da jahilcin da yake tattare da shi sai ka ga cewa duk faɗan rahman nan da take gabansa ya kauce mata ya faɗa cikin hukumar Allah da mushinsa saboda zaluncinsa saboda jahilcinsa shi yasa kaga sauran halittu da su da basu tunkari wannan amana suka ɗauke ta ba ko suka hutar da kansu sun ce su ba za su iya ɗaukar wannan amana halitta halittu sama da ƙasa da duwar wasu da abin da ke tsakankaninsu na halittu na mala'iku ba su ɗauki wannan amana inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا sama da ƙasa da duk girman halittar da Allah ya mutu aka bujiro musu amana amana nan shine wannan manhajin wannan manhajin na rayuwa yi kaza bar kaza shine amana kaza ake so ka yi kaza ake so ka bari aka kuma ba ka wani abu na yanci na ka zaɓi wannan ko ka zaɓi wannan lokacin da ubangiji ya halittu ya buduro musu da wannan manhaji yace ga manhaji na yi kaza ko bar kaza ita ce amana suka ga cewa kai ubangiji in ya bar abin a hannunsu ba za su iya ɗauka ba don haka sai suka ji tsoro suka ce ba za su iya ba don haka sai ya zama da su rayuwarsu rayuwa ce da ubangiji ya yi tsari ne da ubangiji ya yi musu tsari ne na gudanar da su ne musakkaratin ne bi amrihi shamsa wal qamara wan nujuma musakkaratin bi amrihi saboda ka su ba su da wani abu na zabi na su zabi kaza ko su zabi kaza an adam aka bashi wannan kuma sha'a falyu'min wa man sha'a a inna ubangiji sai ya ba wa dan adam shi zaɓi ko yi wannan ko yi wannan amma sabbai da ƙasa. duk suna tafiya ne bisa ga wani tsari guda ɗaya da ba za su iya kauce masa ba za su iya kauce ba wannan tsarin ba ba su da wannan irada kwata-kwata kai ɗan adam kai aka ba wa wannan irada don ka ce za ka yi ɗaukar amana ba kuma komai da ya sa ɗan adam ya tare amanar ya tare wannan aradu da kaya ba sai dan abin da ubangiji ya ce inna kana zaluman jahula zaluman da ya nasu yi jahuran da ya yana zaluntar kansa sannan kuma yana jahiltar al'amarin ubangiji to da ubangiji ya bashi wannan zabi ya dora masa wannan amana shi yasa sai ya kambaba masa lada saboda akwai girma a cikin aiki sai ya kanga ladan saboda haka sai akai aljanna da dukkan wanda ya cika wannan amana kaga ba a ce za a sa rana da wata da sauran halittu cikin aljanna ba dan adam shi aka aka yi ma wannan saboda an ba shi wani gagarumin asali wanda waɗancan sun ce ba za su iya har idan shi ya cika wannan ubangiji madaukakin sarki kuma zai masa sakamako na har abada shi ne ba shi wata rayuwa rayuwa ta abadiya kuma ya cire masa wannan aikin a ba shi dama don abin da ya ga dama kuma ya haka dan aljanna shi babu wata doka ko menene ransa ya biya masa kawai yayi to shi yasa ubangiji madaukakin sarki sai ya faɗaɗa hanyoyin samun rahmat saboda ganin girman ƙalubalen da ɗan adam ya jijjigo kansa don yi, ubangiji sai ya sanya shi sabab ne na ka samu shiga gidan aljanna amma ba wai farashin aljanna ka biya ba ta aljanna ta fi ƙarfin ka baya farashin ta saboda abin da ubangiji kai kuma ya maka na ni'imomi idan aka ce za a gwara su da abin da kai kuma kake yi wa ubangiji na da'a to da'ar ka ba za ta biya wannan dan babu wanda za ka yi masa da'a a duniya ya iya baka wannan ni'ima ko da ko ni'ima ce daya daga cikin ni'imomin ubangiji aka dauka to duk abin da kake yi wa Allah ba zai ba zai biya wannan ba sa ubangiji to in ta'udu ni'matallahi la suha inda za ku ainihin daga ni'imomin ubangiji ba za ku iya lissafe su ba haka ba za ku iya lissafa ni'imomin sa ba bari har ku biya shi abinda ba za ka iya lissafa shi ba sai za ka iya kabiya shi ya fi ƙarfin lissafi yace wa atbi as-sayyi'ati al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ka mu'amalaci mutane da kyakkyawan mu'amala to kaga anan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bawa mu'ad manhaji na rayuwa mutakaddin tsakaninsa da ubangiji ya kyautata tsakaninsa da mutane ya kyautata wato wannan ita ce rayuwa ta musulunci gaba daya ba wai ka kyautata tsakaninka da ubangiji ka ba amma kuma ka ɓata tsakaninka da sauran al'umma wannan ba ka ɗauki rayuwa ta musulunci duka ba ko ka zama mai kyakkyawa mu'amala amma kuma tsakaninka da ubangiji babu kyakkyawa mu'amala ya zamana akwai kyakkyawan mu'amala tsakaninka da halittar ubangiji sannan tsakaninka da ubangiji ya zama shi ba akwai kyakkyawan mu'amala wannan hadisi ne hasan kamar da muka faɗa Tirmidhi da Imam Ahmad sun rawaito shi ya kai Mu'az lalle ina son ka wannan hadisi shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo Mu'az ne wato a kan abin hawansa sai ke ce da shi ya Mu'az inni la uhibbuka ya kai Mu'az lalle ni ina son babu kalmar da ta kai wannan daɗi ya gama morewa ba ki sallar sarki ina son ka wannan ba shi ne duk abin da ake fafutuka duk fafutukar da ake da laliban da ake yi shi ne ka samu irin wannan kalmar annabi ya ce yana son ka ko Allah ya ce yana son ka zaka ba maganar kai ka ce ina son Allah ko ina son manzon Allah ba wannan tana da sauki wanda kowa ma ya mutum sai ya faɗa ba kalma ce da za ta gagare ka ba ba za ka ji ka ka dauki dala ba ga mu ka dauki wani abu mai nauyi aka kalma ce mai sauki ce ai mu ne ya manzon Allah mu ya manzon Allah ajima yayi nishi ce mu ya manzon Allah wannan kalma ce da kowa ma ya ga dama zai faɗa ko mu Muhammadawa Suna ka wannan ba ita ce abin birgewan ba, saboda yahudu ba sun ce su yayan Allah ne su sun wuce kama wa qalat al yahud wa nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u kaga suka ce ba mu yayan Allah ne kuma mu Allah yake ana ce kun salima kun bi dhunubikum bal antum basharun min khalaq ku kamar kowa ku in har yana sa ku dan me yake muku azaba al habibu la yu'azzibu habibahu ko akwai wanda yake azabta masoyinsa ba zai yi ba saboda haka maganar kana so ba ita ce ba maganar ana son ka qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum in kuna son Allah da gaske to ku bi ni sai Allah ya so to wancan sai Allah ya so ku shi da komai ba ku ce kuna son Allah ba wannan ba shi ne magana ba a'a ku yi abin da Allah shi ma zai ce yana so kaga duk fafutukar da ake shine a samu soyayya ta ubangiji ta shiga cikin rundunar masoyan Allah waɗanda Allah yake so ka zama cikin waɗanda Allah yake so shi yasa Allah ce ayu la za'a ma man yattabi'ukum an dini fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu sai ya gabatar da mahabbar saboda ita ce gaya yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna yana son su suna son shi da sai suna son shi amma shi ce baya son su ba komai ba kamar ka ruwa ce kana ina son ki zan mutu zan yi waye ita ce ba ta son ka an gama magana in za ka mutu za ka faɗa rijiya za ka ƙone ne za ka duk ma me za ka zama ka zama wannan duk ba zai sa ka so ka ba haka ubangiji ce yana son ka shi ne magana yasa ba ba wuce ce ka aure wacce take son ka ba wacce kake so ba wacce take son ka sai ta maka goma ta arziki amma wacce kake so ba ta son ka ta shiga uku yace ya mu'adu inni la uhibbuka ya kai mu'adu ina son ka ya kai mu'adu ina son ka annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan hau abin hawa ya goyo wani sanadi yana nuna tawadi'insa sallallahu alaihi wa sallam ba shi ne shugaban halittu duka ba wai shugaban ƙasa ba a shugaban halitta duka duk wata halitta da ubangiji ya halitta sa'un ta bi manzo Allah ko bata bi shi ba shi ne ta. ana sayyidu waladi adam أبعد بيت ولا فقرة ولد آدم ولد آدم توج على ولد آدم النبي آدم شنو شنو ولد رافع النبي صلى الله عليه ولد آدم أما ضد هات ويفهم بيقول أبو الحسن أبو الهواز ولد أبو الحسن أنت أنت دريما سبعي دائم قوامة دريما ما سبعي لأنا تنفش بكا إسابة كل فوق أيوك شباب kaga wannan ba ba sifa ce ta masu tawalu ba ba sifa ce ta masu tsantsantar da kai masu koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi ya goyo shi yasa har ma wani malami ya ma kifance littafi ya ku takamaimai ma kan waɗanda za Allah ya goya kan abokansa don wannan ma falala ce littafi guda ya yi من رديف النبي sallallahu alaihi عليه وسلم asma'u man radifa annabi sallallahu alaihi wasallam sunayen waɗanda annabi ya goya a bayan abin hawansa sai ran ka zai fito me da ya goye su na'am wani abu ne da ko ko motar wani ko motar kansila ya shiga sai ya ga yana buɗe hanci yace ya mu'az inni la uhibbuka fala tada an taqula fi duri kulli salatin Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika yace to kada ka bar fadar waɗannan kalmomi a bayan kowace sallah anan dubur kulli salat ala nufin akhir kulli salat yana daga cikin hadisai da Ibn Hajar ya yi martani da su ga Ibn Taymiyyah wanda yake ganin ba za a yi wani abu ba a bayan sallah sai sai sai dai a ƙarshen sallah duhurun wanda yake cewa duhurun salawat ana nufin ƙarshen tahiya wato fi akhir salat yace duhurun shay akhiri to duhurun shay yakan zama akhirihi yakan kuma zama aqibihi wato bayan abu kamar wannan ba wai a cikin tahiya bane ake fadarta bayan an yi sallama ne فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah ka taimaka min bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawar ibada gare ka wannan hadisi yana nuna cewa a cikin dukkan al'amuran bawa na ibada na addini ne ko na duniya yana buƙatar tallafin ubangiji duk wani abu da kake yi sawa'u ya shafi addini ne ko ya shafi rayuwarka ne to ba zai yiwu ba bakin ba don tallafin ubangiji ba don haka in ka ganka kana da'a ta ubangiji to ka sani ubangiji ya baka tallafi ya taimaka maka ba kana buƙatar ka dole wa Allah ba ka yi masa dole ba tallafa ka yi har ka samu kanka cikin masu da'a wani yana ya tsinci kansa cikin masu saban Allah amma kai sai ka tsinci kanka cikin masu da'a to tallafin da ubangiji sa kullum muke ta ihdinas siratal mustaqim muke neman wannan tallafin domin idan ba don wannan tallafin ba za mu iya zama cikin masu kirkin ba shi yasa waɗannan kalmomin suka suke tafiya tare iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in ibada da bauta domin bai abin nan abin nan sai neman taimako da kuma bauta iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in wa tawakkal wa ta'budu wa tawakkal alayhi yake fa'budu wa tawakkal alai, ka bauta masa ka dogara gare shi bautar ba za ta yi ba idan ba da tallafi da dogaro zuwa ga Allah ba. za ka duk cikin abin da muke yi muna neman ubangiji ya tallafa mana idan ɗa'a ce ubangiji ya tallafa mana mu ci gaba da wannan da'a kamar yadda yake son ta dan muna kauce ma wani abu na sabon Allah mu ci gaba da roƙon Allah ya taimaka mana wajen kauce ma wannan sabon Allah za ka yi yace ka rika addu'a kana Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya ubangiji ka taimaka min bisa ambatanka da gode maka da wato kyautata bauta gare ka wa qala lahu wa huwa radifu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa wa huwa radifu yana bayan sa akan abin hawa yace ya A atadri ma haqqullahi ala ibadi shin ka san haƙƙin Allah bisa ga bayansa wannan hadisi yana cikin sahihaini ibn taymiya ya koro su gaba daya amma da farko cewa fi sunani wani zai dauka duka abin da yake kawo yana koma ga sunani a hadisai ne daban-daban da dunkule fi sunani ya kare a wa qaliqin nas bi khuluqin hasan ya nan wa qala mu'adh lahu wani hadisin ne wanda yana cikin sunan abi dawud da nasa'i sannan kuma wani hadisin na gaba shi kuma yana cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'adh a kadari ma haqqullahi ala ibadihi ko ka san haƙƙin Allah bisa da bayansa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su suka sani wannan ladabi ne da ake yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin yana da rai duk wani wanda ya tambaya in bai sani ba zai ce Allahu wa rasuluhu a'lam bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in na tambaye ka ka san abu za a ta za ta Allahu wa Rasulu alam ba sai ka ce Allahu alam Allah gane ko wannan wa Rasulu hukun ta zo kasancewar manzo shine mai tambayar a lokaci ba ka sai a ce Allahu wa wa alam ga bayan wafatin sallallahu alaihi wa sallam sai ka ce Allahu alam gabanin aiko shi ma to ake Allahu alam wannan kuma ladabi ne da ya kamata dukkan wani mai ilimi ko mai neman ilimi ya zama yana da shi kai dukkan musulmi ba ya zama yana da shi lokacin da aka tambaye ka abinda baka sani baka ce Allahu a'lam Allah shi ne mafi sani Allah shi ya san wannan wanda sai sai fasara Allah shi ya bar wa kansa ba kuskure ne Allah shi ya bar wa kansa wannan baya cikin abinda ubangiji yake banta da sani. sai wanda zai tambaye ka din ai ya sani haka za ka ce shi ya bar wa kansa sani in ka ce shi ya bar wa kansa sani kamar ya zama a wista tarta bihi fi ilmin ghaibi indaka an gane wannan wani mataki ne daban kamar yadda zo a cikin wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da yadda Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك kaga kenan akwai matakai akwai wanda ubangiji ya tsirar da wani bawansa ko ya saukar da shi a cikin littafinsa ko kuma yake banta da saninsa a cikin ilimin gaibinsa za ka kaga abin da aka tambaye ka idan ya zama na ubangiji ya sanar da kowa wataƙila kai ne baka sani ba to ba za ka ce Allah shi ya bar wa kansa sani ba amma za ka ce Allahu alam wannan ba yana nuna ya ke banta da sanin ba shi ya fi sani don haka shi ya sanar wannan ladabi ne wanda ubangiji madaukakin sarki yayi mu'atabar annabi Musa alaihi salam saboda bai yi shi ba lokacin da yake hudu ba cikin banu Isra'il wani ya tashi yake cewa shin a doran ƙasa a yanzu akwai wanda ya fi ka ilimi shin ka san wani wanda ya fi ka ilimi a doran ƙasa a yanzu al ta'lamu fi wajhi ala wajhi al-ardi ahadan a'lama minka shin ka san wani wanda ya fi ka ilimi a doron ƙasa a yanzu annabi Musa ya ce a ban sani ba fa'atabahu rabbuhu id lam yurd al-ilma ilayhi ubangiji sai ya zarge shi ya masa itabi saboda bai mayar da ilimi zuwa gari bai ce Allahu a'lam ba sai ya ce bala abdul al-qadir akwai bawa ku yana nan qadir ka je ka same shi a majma'il bahrain ubangiji ya bashi wannan assignment din wanda ya sha wahala da kansa yake ta laqad naqina bi safari da hada nasaba mun wahala kwarai da gaske a tafiyar nan saboda idan annabi Musa alaihi salam duk da amsa da ya bayar a zahirinta a zahirinta sai ka ga cewa babu wani abu tambayar da aka yi mata kan ka san wani da ya fi ka ilimi an tambaye shi sanin sani sai ya ce shi bai sani ba sanin sai kore bai ce babu ba akwai bambanci tsakanin ka ce ban sani ba da ka ce babu in ka ce babu ka kore sabuwar abu gaba daya amma in ka ce ban sani ba ka kore ilimin karan kanka ne wanda ko ba ba ba ƙarya ta faɗa ba gaskiya ta faɗa ce ka san wani da ya fi ka ilimi ce ban sani ba shi a iya sanin sa bai san wani da ya fi shi ilimi ba saboda a tunaninsa shi kadai ne annabin a doron ƙasa a lokaci to amma a matsayinsa na annabi kuma wanda yake cikin ma manyan annaba ulul azmi da rusuli ya kamata a ce Allah ya mai wannan ilimi kada ya bada wannan ansa kamata yayi ya ce Allahu a'lam haka kalma ce da take nuna ladabi ga Allah amma yanzu wasu ba sa son wasu suna ganin kamar in suka faɗe su sun rage kimar ilimin su ce Allahu alamu ke yake kamar ya ya ci baya ya yi ƙasa ya faɗi kuma abin takaicin wasu ɗaliban ma ba sa san malaman su suna faɗa ko ɗalibin da idan ya ji malamin sa in ya gama ba da ansa ƙarshe zai ce Allahu alamu sai ya ga kamar ma malamin ko kwanto yake ya kamata kawai ka faɗi abin yanke amma ka tsaya kana Allah alahu da ƙarshe mutane ma sai su kamar ma kai ma ka maka kawai in ka gama an ta kawai kai wanda ko ba haka bane Imam Malik ya gama wata fatawar ta ke inna zulmu illa zanna kuma nahnu mustaqilin haka muke tsammanin abu amma ba mu da yaqini sai ya ce Allah wa rasuluhu alam qala haqquhu alaihim an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙinsa akan su su bauta masa kada su shirka wato kada su haɗa komai da shi wannan ne haƙƙin Allah akan bayansa wato ikhlasu tauhid lillah wannan shi yake nuna maka girman tauhidi wato idan har ka zo da haƙƙin tauhidi to ka zo da haƙƙin ubangijin da zai da zai sa ya sakanka kama kansa ko da ko mutum zai laifi kuka matukar tauhidin sa ya kubuta to ba a fitar masa da tsammanin samun rahmar ubangiji shi yasa kuma duk ba ku ta alu sunna ne a gyara tauhidi tauhidi ya zama ya yi kyau wasu sai suna suna suna ganin bakin ahli sunna sun fiye matsawa akan shirka shirka na'am saboda wannan batun shirka ɗin shi ne mai shi yafi komai haɗari wasu ce ai ka yi da'awa amma ban da maganar akida kar ka yi maganar akida ba ba ka yi wa mutum gata ba akwai a masa sallah akwai a masa azumi akwai a masa zakka amma bai da aƙida to akan da zai gina waɗanda. babu Baka gata ne za ka mutum ka gaya masa aƙida ta kwarai, wanda zai samu zamewa a wasu wuraren. Ana masa kyakkyawan fatan cewa ɗan aljanna. Ba mamaki wa Ubangiji saboda aƙidar nan ya ji Saboda aƙidarsa ta yi kyau, ba ya da matsala ko kaɗan a harka aƙidarsa. Duk wani abin da yake shirka yana ƙoƙari ya kauce masa. To sai ka ga ko da yana wasu laifuffuka a gefe, wannan aƙidar ta cece shi. dukkan ku kun sha jin hadisin bitsaka sananne ne za a zo da bawa Allah maɗauki sarki ya sa a shimfiɗa masa fayilullukan laifuffukan sa baddal basari iya ganin sa duk fayil fayil ne na laifukan sa ya yi wannan ƙarya ya ci bashin wanda ya ki sa ya ya dan haƙiƙi wannan ya dan taba wannan ya yi kaza ya yi kaza ya tutu mata shi ya cuci ɗansa ya yi abubuwa da yawa baya zama lafiya da makotansa ya haifi fuka an ba shi aiki bai tsaya yi mai kyau ba ya yi haɗinci ya yi tungushi ya yi waye ga sunan baddal basari iya ganinsa duk fayilin lukan da laifinsa ubangiji ya bujuro nasa shi ya ce an zalunce ka wani abu ya ce babu ya ubangiji katabati mala'ikun da suke rubuta wannan laifuka sun cuce ka sai ban yi su ce ni da su cuce ni sakanin mai wato mai tauhidi da mara tauhidi a lahira mara tauhidi a lahira ma sai kariya amma mai tauhidi ba zai kariya ba kaga sa tauhidi a lahira wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi mu Allah wallahi ba ma shakka shi ne bautar kabari shi ne kiran waye zai faɗi shi ne neman tallafi gurin wani ba Allah ba shi ne zuwa gurin boka shi ne zuwa gurin matsafa shi ne kaza shi ne kaza amma an an shi an turke shi yana rantsa wallahi wallahi rabbina ba ku da mutu amma mai tauhidi ba zai shirka ba zai yi ƙarya ba. Wani shi haizala maka katabati masu rubuta aikin na da ta nasa sun zalice ka sai ba zai wasu zalice ne wannan abin da aka faɗa din nayi Ubangiji ce to kana da wani hasana kana da wani abu lalle hasana da kake ganin za a gara ta da wannan laifin Ta ka haye ce Ubangiji babu iya ganin sa to koyo da lada zai gani iya ganin sa nazar basar sai Allah babu yanzu kawai ubangiji gane gare ka ubangiji ce a kana da sai a zo da ɗan kati a ciki la ila illallah wannan shine tauhidin wato tabbatar da kalmar la ila illallah sai ubangiji yaya wannan ɗan kati bai iya rinjayar wannan tilin fayilin lukan sai a ɗora wannan kati a kan mai kiffa guda ɗaya a ɗora waɗancan su dillan a kan kiffa guda ɗaya sai wannan kati kuma ya rinta shi. Shi to a tafi da shi aljanna. Me ya kubutar da shi tauhidin? Ashe kaga ba gatan da za ka yi mutum irin ka ce ya gyara tauhidin. Duk wani gyara kayan ka ko a daidaita sau in dai ba a gyara tauhidi ba ba zai amfani. Tauhidi shine daidaita sahu na farko da za a yi. na in dai aka ce da za a gyara mutane tauhidin su to ba musu gata ba ba musu gata ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar ta ban ce ai duk mu musulmi ne wai tauhidi ko ai da ba muna tauhidi musulunci ta ya musulunci zamanin manzo Allah ne ai bai kai ba amma duk da haka akan samu masu tuntube annabi ta ta. ba a gaban manzo Allah ne wani ya zo ba sha Allah wa shi ta ba ɗan ba sha Allah wa sa sake cewa sha Allah wa shi ka ce in Allah ya so kafin gwaba ni mashi'a ta da mashi'ar Allah ki aj'alta li lillahi niddan ba sha Allah ba. a zamanin maza Allah ne aka samu wanda ko ba ba ne musulmi ne annabi ya gyara masa ya ce ba a faɗa haka ba za a faɗa kaga bai zo ya ce ya rasu da ka kafirta ne da ce na sa maka na mai da kai kini ga Allah a'a akwai bambanci tsakanin abin da mutum zai yi da gangan ya san kuren ne ya yi, da wanda kuma zai yi yana da san abin gidi saboda hukuncin ya bambanta ga waɗannan da suka yi tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama suka ga mushrikai na li ina rataye ta su a cikin wata bishiya wata da wata barin da ita su ma suka ce ya rasu da mu ka samo mana za ta alwa ka malam za ta alwa mu ma mu sa samo mana bishiyar da za mu rika ta barin da ita ya rasu da misali ya ce السورة لقد قلت كما قال أصحاب موسى لموسى Musa da Musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha ce kun faɗi irin abinda mutanen annabi Musa suka faɗa masa na cewa ka sa samo mana abun bauta kamar yadda waɗancan suke da nasu abun bauta kaga anan bai kyale su ba sai ya nuna musu abinda suke cewa ai musu daidai yake da kace a samo maka wani Allah ba Allah kaga wannan kafirci ne wannan bai kafirta so saboda ya tabba da gayya da gandan su kai zaka wa mutum musulmi aqida ba wai yana da mun kafirta shi ba wa wani kana magana cewa abu kaza shirka ne abu kaza kafirci ne abu kaza kaza abu ta sai ce ka kafirta shi annabi ya ji wannan na rantsuwa da babansa kace la ta'rifu bi abai ko ku sake rantsuwa da iyaye kamar kana halifan qad yahmid billahi aw yasud wanda duk zai rantsi ya rantsi da Allah ko yi ce man halafa billahi faqad ashrak da zai rantsi da wani ba Allah ba yayi shirka wannan ba yana nufin ya ce duk waɗannan da suka yi rantsuwa da ba Allah ba su shirkai ne gyara musu yake ta musu sauri da ake da su sun haka maganar aƙida ita ce farko kuma ko da a ce na shekara ina karantar da babu ranar da ake kare karatun aƙida ya kamata a gane wannan kada a zata cewa akwai wani lokaci da an gama karatun aqida a annabi har ya bar duniya ya yana gyaran aqida har ya bar duniya ka duba a rashin lafiyar da zai rasu hadisin Aisha rashin lafiyar da zai rasu yake jan kunne kada a gina masallaci a kankamarsa lokacin da ake gaya masa cewa an je habasha an ga kiristoci suna gina guraren bautar su akan Ya yace kada ku waɗannan shirarun khalqi inda Allah Aisha ta ce yuhaddiru ma shalahu yana jan kunne da gargadi akan abin da waɗancan su kai. wannan ya faru kafin rasul kwana biyar shi kaga babu ranar da ake daina da'awa akan aqida kuma da'awa akan aqida shine gatan da za ta yi kuma ba wai tana nufin ka kafirta wanda yake wannan laifin bane a saboda galibi wasu suna yi suna da cewa daidai suke na'am akwai kurakuran da kowa ya san kure yake yi kusan wanda zai je gugguka ko dan duba matsaki, kada ya san da yake yi wanda babu wani musulmin da ya san cewa wannan ba shirka ba ce wannan ba shi ake magana amma wani da ake nuna masa cewa akwai wasu da za su iya ceton shi ko ba mai yayi ba Allah ba ya yarda irin wanda ake ƙoƙarin gyarawa wa mutane wannan ko ba shi yake nuna cewa an kama gyara ta ake musu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mu'azu bin jabal yace haƙƙin Allah da yake kan bayan shi ne su bauta masa kada su da komai da shi sannan sai yace ka san haƙƙin bayi da yake kan ubangiji idza fa'alu zalika idan suka aikata haka wato suka tantance suka tsantsance tauhidi ga Allah sai mu'az ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haqquhum alayhi an la yu'adhibu haƙƙin su akan su shine ba zai musu azaba ba wato ba zai dawwamar da su a wuta ba matuƙar masu aikata ta yi a musu azaba ta laifin kukan da suka yi amma ba za a musu azaba ta dindindin ba wannan ba shi yake nuna cewa wanda yake da tauhidi kwata shi ba za a masa azaba wannan yana nuna cewa azabar sama za ta zama azaba irin ta waɗanda suke marasa tauhidi ba azabar dawwama a wuta ba yi idan yayi yayi laifuffuka ubangiji ya fi masa ya shiga aljanna ba tare da ma an masa azabar ba kamar yadda zuwa a hadisin ubaratun musalih man sha azaba wa man sha afa wanda ya ga dama ya masa azaba wanda ya ga dama ya masa afuwa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji baya gafarta shirka amma yana gafarta abinda duk bai kai shirka ba da wanda ya shi shi ne ma'anar Allah ya da ku ba wai yana nufin cewa kenan kuma in kana da tauhidi ka je ka cutar jama'a a wannan baya baya baya nuna haka yana dai nuna cewa ba za a yi wa mutum azaba irin ta gaba daya azabar da ba ta ba ta yanke ba yana nuna cewa ta yi a yi masa azaba ta yi kuma a yafe masa sannan in ba za a yi masa azabar ba zai wani a cikin ta ba wanda wanda yana nuna kalala ta tauhidi yana nuna falalar tauhidi abinda ba wani abu da yake da wannan kalala irin tauhidi da haka tauhidi yana da muhimmanci a rayuwar dan adam yara mutum suna kanana da rubuta da sauri kamar da annabi yake koya a Abdullahi dan Abbas sai na karami ni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujaha wa idza sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah wala duk akida ce ya lokacin yana yaro karami amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya masa akida saboda ka yaran ka kanana ba koya masa akida sabanin waɗanda su ɗauki ƴaƴansu kanana su je su kai su makarantun mishan wai saboda su iya turanci ka ga yaro yana karami amma yana haka da hannunsa ko yana kiran Yesu an koya masa turanci amma an raba shi da musulunci tun yana dan kankani wannan ba a fara da ta kai wannan ya ɗanka ya rayu jahili bai san komai ba amma da sa saboda kai shi aje wai ana koya masa turanci kana biyan ma'adudan kuɗi kaga yana biyan dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu wai saboda ɗansa ya iya turanci wani abin kunya ne wato ba mu da ba abin kunya da yake wani a ce musulmin da yake cikin ƙasa arna ba shi da yadda zai ya kai ɗansa wata makaranta sai ta arna ya ce larura shi to yana gari kamar Kano inda ake takamar san manzon Allah amma ba ku da makarantar da za a koya wa ɗan ilimi na nagarta mai kwaliti sai an kai shi makarantar makarantar kiristoci abin kunya ne idan ka ce a can cikin su kake a tsakiyar su kake dole su yi makarantar wasu wataƙila wani ce to wannan ba yadda za ka yi to amma kana cikin gari kamar Kano amma ɗan ka yana makarantar mishinari kai ka yi baban ka yayi ƴaƴan ka su jikokin ka su kuma ba a tunanin gyara ba a tunanin gyara wani ma takama yake shi ga inda ɗan sai wallahi wani abin kunya ne abin kunya harka ilimi wato mun ci baya ba kaɗan ba mun ci baya ba kaɗan ba kuma wannan ilimin da ake gani shi ne zai sa mu samu ɗaukaka duk wani abin da aka takama da shi in babu ilimi wani abin da za ka takama da shi idan ubangiji ya baka kuɗi da ka ilimi ɗagawa kawai za ka ci illa da insana tsaga, an ra'a wasu istana wanda ɗagawa mai ta shirme tana tsawon koyi wani abu ne haka ilimi shi ne sinadarin rayuwa musamman ilimin da aka gina shi akan darko na musulunci amma a ce a Najeriya a Najeriya private universities da muke da su a Najeriya wato jami'o'i masu zaman kansu muna da jami'o'i arba'in da ɗaya masu zaman kansu da gwamnatin tarayya ta yi wa rijista jami'a kwaya biyu kawai a arewa private university kwaya biyu sauran talatin da tara din na kudawa ne kuma ka zo ce za ka yi rigima jami'a ba private university kwaya biyu a arewa wanda aka kira arewa na amma ko wasu abin nan tsarin siyasa fara ana sa ta arewa amma a zamantakewa sun fi jin kusanci da kudu sama da daga arewa haka ba za ka lissafa da jami'o'in da suke fara ba haka in banda wannan Islamic University ta Katsina sai wannan ta ta ta da ke Adamawa su kaɗai ne private university masu masu rijista a sannan in ka zo ka ce na musulunci wanda suke wakiltar musulunci sai ka samu su kwaya hudu ba ba su kwaya cikin arba'in da ɗaya ɗin nan cikin hudu ɗin nan akwai wadda wani boka ne ya kamata za ka ita ce take wakiltar ta kai musulmi akwai wadda wani ɗan ɗan music ne ya kamata eh music kaɗe-kaɗe da raye-raye shi ne sana'arsa shi ya kafa kuma jami'ar jami'ar musulunci ce in aka je ana ina wakilan musulmi su za su kasu abin kunya ne wallahi abin kunya ne abin kunya ne za ku sai ka samu ba ka fita ake a samu rawai kyakkyawar firamare kyakkyawar sakandare ta musulmi an rasa su can magana jami'o'i yaki matuƙar ba a yi ilimi ba ba a samu ilimi mai kyau ba ƙarshe kuma zo su bautar da kana ji kana gani ba da za ka yi kamar yadda suka ce sai sun bai da 'yan arewa suna dafa sana'a su ta farko sai sun bai ɗan arewa yana dafa ruwa yana garo yana dafa ko kuma an ɗauko hanya dama abinda ɗan arewa ke takama da shi siyasa yana da shi riƙe da siyasa sai wanda ya ɗora sai wanda ya sauki to yanzu siyasa ta kwace tana neman ta kwace daga hannun dan arewa to ka gaya mu ko daga zai ta dama in yawan ma'aikata ne a federal government da su ne duk su ne ke da yawa a in kana magana kuɗi ne na ku da kuɗi su suke da kuɗi in kana magana ilimin boko ne su su ga wakilan ku a majalisa ba wanda zai tashi yi magana saboda ana rigima ma akan sakandare din da ya ta gaskiya ce ta Ko kuma can galibi wanda za a zaɓa su je sanad za ka samu daga profesoshi sai daktoci mai karamin ilimin shi da wanda za ka samu yana da yadda kansila sai ka samu sai da ya zai sa kansila a lafi shi da haka babu wani magana ɗan siyasa ɗan boko a can duk ɗan siyasa shi ne ɗan boko amma da akwai ɗan siyasa akwai ɗan boko saboda ka wannan ɗan siyasa ne ɗan a saki abin da a fasa ne kowa ya samu ba kowa ya rasa ba kowa ya samu da kuma wanda za a ce shi mai hannun jarirai ne saboda shi ɗan boko ne ba zai bayar ba su can babu wannan Kawai haka yaushe za ku iya cin musu akan wani abu haka matuƙar ba mu dawo mun gyara tafiyar rayuwar mu gaba ɗaya ba babu abin da duk inda ka ga da kudi kirista ko yana haka ma da kiristancinsa takama yake da kiristancinsa za a nuna manyansu a coci suna sabis har ma ana karrama su saboda wata bajinta da ake ganin sun yi a ƙasa sun ƙwato wani abu daga hannun musulmi sun ba kirista a rarraba musu da amma ku za ku shugabannin ba mai so a haska shi ma bara ta haska shi a masallaci addara tsatsai ya kashi ko idan sallar idi ko wani abu ko kamfen ya kawo shi masallaci to baya so ma kai mana ta haska shi ka a ce yana yana da sai ka je na zo ko ba ruwan mu da bambancin addini to da irin wannan ba inda za ku ba inda za a je ba ba ba inda za a yi sai dai kawai ta addu'a abin tsoron wallahi mu zama yan gudun hijira a kasan mu zama yan gudun hijira kamar yadda wani mawaƙi Ahmad Muhrib yake ta wai wannan fi yuna nan fi arabina da mu a kasar mu amma kamar kun mu akai kamar daga wani aka kullu mu muka kuma wa nahmilu na'shana wa nahmilu fawqana na'shana bi aydina muna dauke da makaran mu da hannun mu hanyar da aka ɗauko kenan kuma matuƙar waɗanda ake ganin su ne manya ba su ba su saisaitu ba suka gane inda kuren yake to abin ba zai kyau ba Allah zai kiyashe mu sallallahu wa sallama ala wa alihi wa sahbihi